gama fakin yayi kokarin kiranta a waya san Maryam bata so hakan ba saboda bata son mutane su gane cewa akwai alakar soyayya tsakanin su da shi dai lokacin da ya karaso inda take tsaye tana jiran isowar shi dan murmushi fama a fuskar shi ya karaso gurinta ya dan duba agogon hannun shi ce yau da yayi babu saurin shigewa aji da wuri dan gashi kusan tare muka iso yau din ma Maryam ta yar murmushi tana dan kawai da kanta gefe cikin kunyar shi take kamar kullum tace akwai yau saboda na dan bata lokaci ne har nan makara da ba za ka ganni ba ma sai an tashi Ya yi murmushin jin murya ta cikin jin daɗi ya ce, To yau da ya karfe nawa za ki fito? Ta ce mai sai biyar. Ya murmushi ce to saboda zan zo in ɗauke ki mu je gaida hajiya da ta zo. Gaban Maryam ne fa don jin abin da malam ɗin ya ce. Duba shi da mamaki ta ce, A hankali, haba malam, Ka ga haka zai yi a ce ban ko faɗa a gida ba zan tafi gaida mama? Maryam kenan, me a ciki don kin tafi daga nan? Ina iyaka dai ku gaisa da ita kawai ko? gaskiya ba zan je ba sai na faɗa wa anti tukunna abinda ta ce shi kenan daga haka ta juya ta cikin makaranta abinda! shi ko binta ya da kallo cike da mamaki irin halin maryam din har suka tashi daga school bata ƙara jin motsin AA ba Abinda da yasa kenan ta gane cewa ya fi shine da ita rashin yarda da maganar shi don zuwa gaida mahaifiyar shi da ta zo daga Abuja Wanda ta dawo gida bata boye wa anti komai ba ta faɗa mata yadda suka yi da AA din anti ta ce kin kyauta Maryam shi yasa har kullum nake alfahari da ke wallahi na kasance Na san cewa yarinya ce ke mai ladabi da biyayya da kuma sanin ya kamata. Amma tun har ya ruka sai ya zo tana gida ya ɗauke ki ku tafi ya fi mutunci ko? Dan ya fi a ce kin bi shi daga can san babu mutunci a hakan. Kiran shi ta cikin lallashi ta mai magana kamar haka. Malamin yini lafiya sai kawai na ji shiru ina jira ina ta jiran ka tun ɗazun. Hmm, kawai ya ce kin gama a jamin ajin ko Maryam dan kin ga ban da yadda zan yi da kaina amma babu komi Anti ta yadda mu tafi ne ko yaya ta dan ce muryar ta ce eh ta yarda okay yace sai ki shirya sai ki shirya kafin in zo ko don mu je mu dawo da wuri zani da riga ta daura sai hijab da ta saka wanda ya dan shige ya dan shige da kayan jikin nata turaren da ta shafe jikinta da shi na blackout na mata takalminta flash ta dan saka ba bata lokaci ya din yayi sosai da ya ganta da Islam ya murmushi dan ya san hakan wani hikima ne na manya gidan gaskiya ya kai gida don da gani kasancewa akwai wadata a gidan wani katon falon ne suka dosa maryam tana rike da hannun islam din eh ne gaba suna bin shi baya da sallamar shi shiga gidan wasu mutane zaune su biyu saman wasu lallasan kujeru ga kafet a malale a ƙasar irin ta masarautar nan hira mata biyun ke yi a lokacin amma muna sallama sai a nurin ɗayar wacce ita ce fara ya dushe nan da nan ta ɓata rai kamar bata bata farin ciki da ganin mu Maryam gaban ta ya faɗi duk da ba wani sanin ta yi ba amma bata ga farin ciki ba a fuskokinsu ba Ƙasa Maryam ta zube tana mai gaishe su cikin ladabi. Kanta na ƙasa tana riƙe da hannun Islam tankar za a ƙwace mata ita. Shi ma dai gaishe su a cikin ladabi ya kuma ji daɗin yadda Maryam ɗin ta yi wa mahaifiyar tashi. Ɗayan mata mai fari da kuma ƙiban jiki wacce da ka ganta ka san 'yan Royal Family ce. Ta ce, ka kai ta gurin su a su gaisa sai ka dawo. Ɗaki ya nuna mata saboda shi baya shiga ɗakin, ɗakin ƙannan shi ne. Sai dai Maryam na shiga ta ga ɗakin babu kowa don haka sai ta yi baya da niyyar komawa falon muryar matar ta cikin faɗa tana cewa me kake nufi da kamun wulakantacce ba ƙauriyar yarinya Ɗan mama cikin murya mai taushi ya ce ita nake son aura mama abin da Maryam ta ji ya kusa sa ta sakin fitsari a lokacin amma sai da dare ta fara addu'a daga bakin ta har cikin ranta kafta ido na wallahi na faɗa maka na riga na maka mata ba tun yau ba da akwai abin da nake jira shi yasa ban ta zancen ba shi da dan baka da kunya zaka je ka ɗauko min wannan yarinyar wai matar da zaka aura to tun wuri ka ba kanka shawara tun ba a ja mu ba tun ba a ji mu ne da kai ba don haka ka yi a hankalin baka ba zan bata maka rai sosai wannan karan daga haka Maryam ta fito daga inda take tsaye tun farin maganar su firgido ya go dan ya ga ko ta ji zancen mahaifiyar shi. amma sai ya ga fuskar ta da yar fara'an tana cewa zan koma mama sai an jima ku nagode cikin halinta na alkunya ta faɗa A ta, uwar tim da wani irin yanayi na ba yabo ba fallasa. Sai ɗaya mata ce ta ce to ku gaida gida mun gode ko? Ko a mota san Maryam bata nuna a cewa ta ji zancen shi da mahaifiyar shi ba. Ba ƙaramin ƙoƙari Maryam ta yi ba wurin control ɗin mayan ɗinta ba don ko an ta kasa faɗawa ma wannan zancen. A ranta ta bar shi kawai. Da sauri ta gama abin da take a ranar ta shiga duniyar da ta kwanta ko za ta ji ɗan sanyi a ranta. Sai ta ji yanzu magana ta dawo mata sabon. Bata san lokacin da hawayen masu zafi suka fara gangaro mata ba, jin hannu ta an dafa mata ka faɗa ta. ko bata waga ba ta san cewa anti dije ce wani sabon kuka ta sake sake cikin tashin hankali ita ma anti kukan take sai da suka mai isassu suka bari don kansu nan Maryam ta kwashe abin da ta ji mahaifiyar A na faɗi tana faɗa mata shawaran da anti dije ta bata shine ta bari su ga matakin da yayi din zai dauka to rayuwa da yau da kullum bata bar komai ba sannan hankalin Maryam ta fara walwala daga damuwar da ta shiga sai dai shawaran anti yayi mata amfani sosai don har yau Masu ga bai nuna mata komai ba sai ma ƙara nuna mata kulawa da ya shiga yi fiye da farko wannan dalilin ya sa ta manta da zancen mahaifiyar a rayuwarta dan dai ta san cewa ba da ita za ta zauna ba da shi ne shi ko bai nuna mata gazawan shi ba akan da kullum ƙara son ta yake ji saboda irin kyakkyawan halayyarta a kwana tashi hasaran mere sai ga lokacin bikin kebi ya zo don haka suka fara zama bizi da ayyukan biki duk a gidan su kebi din ake shi anan to amma an angwannai suna zama ne a falon yaya iliya da ke fuskantar babban titin cikin gari wannan bikin ya dan sa Maryam ta dan saki jikinta da suke bi din dan dago na abin bukata da suke so Maryam ce za su kira saboda abokan su da suke da suka zo daga nesa matar malam suke cewa Maryam din inda ita ko abin na mata dadi a rai sosai ilimi arziki kyawun wayewa wani abu ne wanda baiwa ce daga Allah shi ke ba duk wanda ya so a kowane lokaci ko yanayi wai duk taron nan na biki bi da matasa masu jin kansu taron matasa ne matasa masu ji da kansu Zuwan Joseph a cikin su duk sai ya dakushe sauran. Kamar ba a yi da farko ba yana isowa biki ya canza salo. Nan da ke komai ya fara yin shi cikin morewa rayuwa da kuma wadata. Baki sun zo daga nesa saboda wannan bikin na ke wasu daga bangaren sana'a shi ta gas. Wasu kuma abokai ne da aka haɗu daga wani sha'ani aka zama abu ɗaya. Madam ta kira Safiya don ta taimaka masu da aiki tare da wasu makwabta makwabtansu biyu sai ƙannan mijin je su uku. Shanu Joseph ya saka aka yanka a nan ɓangaren ango da suke. Ya sa anti Dije ta yi haya 'yan kwatakwali togo masu aikin girkin abinci. Nan da nan guri ya kicime da taron hayaniya. Ga raguna uku da ya sa aka gyaro aka kawo duk gurin anti inda ya ce a nan za a za a yi musu nasu girke-girken. Saboda ba zai kai gidansu ba don mutane wasu ba za su ci ba idan an ci a can aka yi. Duk wani aikan da mutanen da aka ɗauko suke yi bai hana Maryam da ƙawayenta zaƙewa a yi shi da su ba hurjanjan ba suke aikin tsakani da Allah abincin da aka fitarwa baki da shi a wani guest house bai ko isa ba saboda irin haɗuwar da abinci ne. haka ya ba Joseph ɗin da Jibrin damar ƙara haɗa wani haɗaɗɗen abincin don ƙara yawan shi suna tsaya filin tsakar gidan antashi da Jibrin cikin shigar ƙananan kaya masu tsada da gani bai ba sai an faɗa ba irin haɗuwar da suka yi Jibril ya ce gaskiya anti ki nuna abin da ma ba za mu ba mu zata ba zo ki da bakin miki santin abubuwan da aka kawo musu bakin mu ke santin irin abubuwan da aka kawo musu anti ta nuna mu ta nuna musu Maryam da Safiya ta ce kun ga wayanda suka yi maku can don ni har faɗa na soyi da su ma da farko Kalla inda su Maryam suke yi gaba ki suka yi a lokacin suna kokarin yin musu ruwan dare Jibrin ne ya taku har gurin su ya ƙara so yana ce musu sannu fa 'yan batan, sannu ku da kokarin suka amsa mai kowace tana kokarin nuna kanta gare shi in ka ɗauki Maryam da ƙawarta da suke can ta cikin kicin suna haɗa fefe soup ɗin kayan cikin rago Ga mamakin Maryam sai kawai ganin Jibril ɗin ta har cikin kicin da inda suke ya biyo su. Yana ba safiya wacce ke ƙoƙarin haɗa jajjage a tukunya. Wani irin kallo wanda ke da ma'ana ga wanda ake yi wa ɗan. Haba Maryam, ba ki bari ta huta haka nan sai ki dinga bata wahala. Maryam da mamaki take kallon Jibril ɗin yau wanda za ta iya cewa bai ma san sunanta ba sam. Dan ba su maganar komai a tsakaninsa sai dai gaisuwa. Sai ga shi ya kira sunanta har da ba'a yake mata akan wata. Maryam da ta gane nufin sai ta ce mai, "Ya Jibril ko ka manta a kicin kake yau?" ya dan waiga cikin nuna ko oho ya ce an hana maza shiga kicin ne ko me Dariya da maryam ta kunshi ne sai da ta fito fili sosai take yaya ta dariya har dan dimfar onta yana lotsa farara haƙoranta da ke ɓoye yaushe sai suka bayyana suka haska a fili ba jibril da ke kusa ba ha'anta da joseph da ke tsaye waje sai da hankalinsa ya kai gare su suna mamaki mai jibrin ya ce wa maryam haka yau take wannan dariyar ba su yi aune ba sai ganin jibril suka yi ya karbi abin biyar hannun Safiya yana motsawa yana motsa miyar duk gidan kallo ya dawo gare shi ba Fatima ba har da Joseph sai da ya murmusa yau shi ma da sauri ya fito yana rufar da hannu sai wai shi wai zafi da ruwa ya ruwan zafi ya dan tsargo masa a hannun shi dariya ya ƙara sawa ba shiri ya jawo hankacin ɗin shi yana goge hannunsa da zufa hmm, kawai Joseph ya ce daga ƙarshe don gani irin taɓar da Jibril ɗin ke yi har ya kai gab da fita waje ya waigo cikin irin tafiyar nan tashi ya ce meet me outside please jibril har ya fara tafiya sai kuma ya dan waigo kalli inda maryam take tsaye ce ƙanwata zan ganki in na dawo please aiki su sosai suka sha ranar ana gobe ɗaurin aure suka shirya wani irin gagarumin friends day wanda abokai da 'yan uwa za su halarci wannan bikin Maryam dai dama ba wai tana zuwa irin wannan bid'ar bane ba don haka san bata sa rai cewa za ta ba. Amma sai ga an ta shigo da wasu irin ƙananun da wasu irin ɗinkuna na Indian materials masu kyau da ɗaukar ido guda biyu. sai da safiya sai dai kowace da kalan nata ɗinkin sai dai kowace da kalan nata ɗinkin ne dai iri ɗaya sak sun ji daɗin wannan kaya sosai sai da anti ta buƙaci zuwa gurin bikin duk suka ɓata fuska jibrin da ya shigo daidai lokacin ya ce yawwa maryam wallahi ina ta sauri dan in zo in same ki dan ban da number waya ki ne da na kira tun can na faɗa maki Kefe dan ja da dan je da ita inda babu mai jin sai ce yawwa maryam dole magana nake so zan yi akan kawarki maryam ta ce wace a cikin ya ce ha bakin dai gane mana wannan da kuke tare ko da yaushe mana wallahi tana nan da na fara ganin ta naji ina mutuwar santa sosai don Allah Maryam ki maka min kada santa san kawarki ya kashe miki yaya Maryam Maryam ta ce a'a gaskiya babu ruwa na kasa halin yan matan ku kada su mun kada su sa mun kawa a gaban ke Maryam in ba shar bane ki taba ganina da wata wai budurwa kai ya wai na yan gayun yan matan naku da suke biyo ku har gida fa wai wai sai Aisha sai wai Aisha ke nufi ko kallon arziki ma ba su ishe ni ba wallahi san ko ko ni na har gobe zargi na suke yi don wani kallo da na ga suna yi mini kai maryam idan suka biki wannan kallon wallahi sai na ci ubansu dukkanin su da mamaki jin yadda yake kalamin sa akan safiya to ya birin safiya fa irin yan matan nan ne ba irin yan matan ku bane ba don ba wata yar gaye bace ba kawo ku ba za ku dace ba don ku bi karfin ta gaskiya ka bari ta samu daidai da ita kai maryam Allah kada wannan ya dame ki Aini nan zan haska ta sannan a hankali ko? Wallahi aurenta nake sanyi kuma ba wai ina son abin ya wani dade bane ba. Amma yanzu ki fara hada min in samu in kafa kai na aurenta ko? sanar don Allah ko anti kada ki bari ta bari kada ki bari ta ji mun ta ji abin da muka tattauna bar abin na tsakanin mu har ya zama gaskiya. shinu Maryam ta tana ɗan nazarin magana shi. Ko gaskiya yake faɗi ko kuma yaudara ne oho. Can take ce da shi shike dan ya jibra tun da ka ce haka yanzu ya kake son an yi. Yauwa Maryam kin gam idan za mu tafi gurin friends day sai ki ƙoƙari ki haɗa mu a mota guda daga nan zan fara kafa kaina a gare ta bayan rabo sai Maryam ta ji abin yayi mata daɗi sai dai tana zullumin kada ya zo ya yaudare ta daga baya dan su gogaggu ne sai manyan yan matan Maryam wai me yake ta yi na tun da zama gyara a guri ba balle ki shirya ba Banga kina da alamar zuwa ba fa anti ina magana ne da ya Jibrin dama yanzu nake son in haɗa kawai ga inda Safiya take tana dan gyara ɗakin da suka bata da tarkacen ɗazu da suka taru ta ce ma Safiya Bari da mu sa labule da ke Safiya, akwai alheri ta insha Allah. Safiya ta kama kallonta kawai dan bata san ko me Maryam din za ta faɗa mata ba. Sai suka gama duk abin da suke a can cikin ɗakin Maryam suna shirin tafiya don har anti ta shirya yara. Safiya ce ta kasa haƙuri ta ce Maryam wai me kike yi zaki faɗa min ne ɗazun. Hannunta Maryam ta ɗan riko kaɗan ta ɗan ƙura mata idanu na ɗan wani lokaci sai kuma ta yi shiru. Ta ce wallahi har na rasa ko ta ina zan fara zancen. Ikon Allah ni Safiya wacce ita ma Maryam ɗin take kallo. faɗa min don Allah kin san kin sa cikin duhu wallahi madam ta dan nisa sai kuma ta ce wallahi safiya duk ma na shiga rudani wallahi dama wannan ya jibrin din ne yace wai in faɗa miki wai yana son ki kuma wai da aure kai ya ba maryam don Allah ki daina wannan zancen ina ne ina wannan wa'annan mutanen ai na faɗa masa haka safiya amma sai ya ce min shi wallahi da aure yake son ki Maryam amma kin san cewa mu gidan mu talaka ne lesko dan ba mu da komi don haka ba zan sa kaina cikin wahala ba inda dai talaka ne iri nan ba zan ce miki no ba kai safiya ya san gobe banda Allah balle har ki saurin yankewa kanki hukunci haka ni shawarar da zan baki yanzu shine tunda har shi ya nuna yana son ki to sai ki gwada ku sa arki magani ko ko Allah zai sa shi ne mijin naki iyaka dai ki ƙara kama kanki sosai da shi kin san su sun saba da rayuwar wayewa maganganun Maryam sun sa safiyan ta ɗan yi sanyi don gaskiya ta faɗa mata ai aure shi yin Allah ne ba wai zaɓin mutum bane ba sai idan Allah dama ya nufa. Maryam ta miƙe a daidai lokacin ta jawo kayan da za su saka a gabanta ta ce, Kada ki cuci kanki Safiya don nima ma kin ga lokacin haka na yi amma sai na zo na faɗa wa anti. Na a lokacin ina ganin cewa ga 'yan mata nan wayoyi a cikin FC amma zai yi bige da cewa yana so na sai kawai na ɗauka yaudara ta zai yi. Ashe abin ba haka bane ba faɗi ne daga Allah. Maryam ta miƙe tsaye tana ƙoƙarin warware kayan don su diba ɗinkin ta ce, Dole Safiya ki dare ki dangana da shi don mu ji ta bake shi. ke ce min yafi ma fa wai shi zai tafi da ke gurin hall din anjima kin ga ko idan ba da gaske ke ba da ai ba zai yi ƙoƙarin nuna duniya ke ba ko dan sirrin aje zuciya safiya da take da cewa maryam ba wai ban san haka ya kasance bane ina dai gudun abin da zai je ya ja min fitina ne kin san halin halin da mahaifiyata take ciki kada in ɗauko mata magana to anan za mu tsaya sai ku biyo mu